Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a biyar ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labarai. Ƙoƙarin shugaba Joe Biden na zartar da ƙudurin bada tallafin coronavirus na dala tiriliyan 1.9 ya yi nasara a safiyar yau Juma'a yayin da 'yan majalisar dattawan ƙasar suka amince da kasafin kuɗin da ƙyar. Shugaba Joe Biden ya kai ziyara ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Alhamis ya kuma jaddada ƙuduransa akan manufofin harkokin wajen ƙasar. Da safiyar yau Juma'a cibiyar samar da bayanan annobar coronavirus ta jama'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 104 ne suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya an kuma samu mace-mace miliyan 2.2. Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya na cewa ɗan tsohon shugaban kwamitin aiki da cikawa na fansho Faisal Maina ya saba ka'idar beli inda ya fice daga Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma jiya Alhamis 4 ga watan Fabrairu shugaban kasar ya jagoranci bikin buɗe wata makarantar horar da manya da ƙananan hafsoshin soja da nufin ƙarfafa gwiwa ga rundunar mayakan kasar a wani lokaci da ake ta fama da ƙalubalen tsaro sannan kuma har ila yau kan matsalar tsaro za ku ji inda gwamnatin jihar borno ta ɗau nauyin sake shimfiɗa wata hanya da ta tashi daga maiduguri zuwa garin bama har zuwa banki da ma wasu makabtan kasashen afirka a wani yunkurin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane akan manyan tituna baya ga haka mahmud lalo na nan tafa da shirinsa na duniyar amurka za kuma muka muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. alaikum ga cikakkun labaran. Ƙoƙarin shugaba Joe Biden na zartar da ƙudurin bada tallafin coronavirus na dala tiriliyan 1.9 ya yi nasara a safiyar yau Juma'a yayin da 'yan majalisar dattawan ƙasar suka amince da kasafin kuɗin da ƙyar abinda zai ba 'yan Democrat damar zartar da ƙudurin a majalisar dokokin ƙasar a 'yan makonnin da ke tafe ko da goyon bayan 'yan Republican ko babu. A ƙarshen kusan sa'o'i sha biyar ana tafka muhawara da kuma kaɗa kuri'a akan wasu sauye-sauye da yawa. An yi kankan a tsakanin jam'iyyun Majalisar. kasar akan zartar da kasafin kuɗin. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ita ce ta raba gaddama bayan da ta kada kuri'ar amincewa da ƙuduran wanda ya sa 'yan Democrat suka yi nasara. Jim kaɗan kafin kada kuri'ar ƙarshe, 'yan Democrat sun nuna ƙarfin ikonsu wajen gabatar da canje-canjen da za su sauya wasu kuri'u da aka kada a baya game da makomar bututun man Keystone XL da kuma ba da tallafin coronavirus ga bakin da suke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Wannan ne karan farko da Harris a matsayinta na shugabar majalisar dattawa ta kada kuri'ar raba gaddama bayan da aka rantsar da ita a matsayin mataimakiyar shugaban kasa ranar 20 ga watan Janairu. Shugaba Joe Biden ya kai ziyara ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Alhamis ya kuma jaddada ƙudurinsa kan manufofin harkokin wajen ƙasar inda ya bada umarnin a kawo ƙarshen taimakon sojan da Amurka ke badawa a Yemen da kuma mai da komi ta fuskar diflomasiyya. Shugaba Biden na da saƙon gaggawa zuwa ga jami'an diplomasiya da jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a faɗin duniya. Ya ce Amurka ta dawo, harkokin diplomasiya sun dawo. Ku ne ginshikin duk wani abu da nake da niyyar yi. Biden ya kuma sauya matakin ba da taimako da gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ke ba dakarun da Saudiya ke jagoranta a yakin basasar Yemen. Da safiyar yau Juma'a cibiyar samar da bayanan annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 104 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya, an kuma sa mace-mace miliyan 2.2. har yanzu amurka ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar inda take da adadin mutum miliyan 26 daga nan sai india mai mutum miliyan goma 10.8 sai kuma brazil mai mutum miliyan tara 9.3 jami'an kiwon lafiya na yin kira ga amurkawa akan kada su mai da gasar wasan kwallon super bowl da ake yi a duk shekara lokacin yada cutar sosai masu sha'awar wasan sukan tattara a gidaje ko a wuraren cin abinci ko na hutawa don kallon gasar ta talabijin ko da yake hukumomin lafiya a wannan shekarar na yin kira ga masoya wasan kwallon da su kalli wasan da mutanen da suke zama da su to a gaida Maryam Dauda wanda nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniyar. Kamar da kuka ji a farkon shirin, hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya ta ba da rahoton cewa dan tsohon shugaban kwamitin aiki da cikawa na Fancho, Faisal Maina ya saba ka'idar Beli inda ya fice daga Najeriya ya bi ta jamhuriyar Nijar ya kuma zarce zuwa Amurka. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani. Arcewar Faisal na faruwa ne daidai lokacin da mahaifinsa Abdulrashid Maina wanda aka dawo da shi bare daga saba ka'idar beli daga jamhuriyar Nijar ke neman samun beli bisa dalilan rashin koshin lafiya. Hukumar yaƙi da cin hanci na tuhumar Faisal da amfani da ɓoyayyen suna wajen buɗe asusun ajiya a banki wajen fitar da kuɗi ƙetare hakanan da cajinsa da mallakar gida a Kaduna da wawurar kuɗi naira miliyan hamsin da takwas inda mahaifinsa kuma ke cajinsa da karkatar da sama da naira biliyan biyu. Faisal Maina wanda matashi ne dan wajajen shekaru ashirin ya shigo ofishin muryar Amurka na Abuja gabanin kama shi da sake samun belin da ya tsere din inda ya musanta duk cajin da ake yi masa yana mai cewa ai mahaifinsa ma ya taimaki Najeriya ne wajen gano badakala inda ya zargi wasu jami'an gwamnati da bari aka rubuta da mahaifin nasa. Kuma ni za su za a janye beli na akan ashirin da uku ga wata sun ce wai ni flight risk ne bancin sun ansa passport ina ni dan Najeriya ne kuma ni dan America ne mahaifiyata yar america ce asalinta to sun ansa duka passport to ina zan ji ina nan kuma ni ba tsoron kowa nake ba don duk wanda zai bi mahaifina na da hari a kan gaskiyansu ni kuma ina nan ni ne ni dan kasar najeriya ne ina son ci gaban najeriya kuma kuma karfin mai zan yi ina nan zan nuna gaskiyarsa kuma za a ga cewa mahaifina banda abubuwan da aka ce yayi akwai akwai abubuwan da yake da information din da yake da wanda su gwamnatin da kansu ba su sani ba a kan kudaden da aka yi sata da mutanen nan da suka yi satan allah ya musu rasuwa kuma hadda iyalansu ma ba su ma san da kudaden ba. Gwamnatin dai ta yi watsi da cewa tun farko ta kyale maina ne da ba mamaki yakan yi sanadiyar awon gaba da mukamin tsohuwar shugabar ma'aikata Winfred ita Oyo da ta yi cacar baki da marigayi shugaban ma'aikata na fadar aso rock abba kyari cewa umarni aka bata ta dawo da maina ofis a lokacin yana daular larabawa shugaban hukumar wayar da kan jama'a nowa dr garba abari ya ce ga wannan batu na maina gwamnati za ta kai har karshen bincike da kuma daukar matakin da ya dace ina tabbatar maka akan cewa akan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafaffu da mai babu ɓarna ta asa. warwaso da ake wa kuɗin al'umma da ya sa yau bamu da asibitoci bamu da hanyoyi bamu da makarantu bamu da bamu da bamu da waɗannan abubuwa yanzu sun ragu sun ragu ba mu ce mun kauna su gaba ɗaya ba amma saba'in bisa ɗari na abubuwan nan sun ragu politically exposed persons suna nan a gaban kotu kuliya ba ta yanke hukunci ba amma wannan bai bai zama a kan cewa shari'ar ta kare ba shin ko gwamnatin najeriya za ta nemi amurka ta dawo da faisal ko kuwa a'a wannan dambarwa ta fara zama jiki a wajen 'yan najeriya da ba sa mamakin abubuwan da ma ke faruwa nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida nasiru adamu kaya Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarashin labaran duniya. Wani ɗan ƙasar Iran wanda ya yi ƙirarin yana da kariyar diflomasiyya don kaucewa hukuncin kotu. Wata kotu a Belgium ta yanke masa hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara ashirin a jiya Alhamis akan yunkurin da bom a Paris. kotun da ke antwerp ta samu asadullah asiri da laifi mutumin da aka tura wani shirin iran a austria a lokacin da ya kai wasu ababen fashewa don wani hari da aka kitsa a kan wani taron gangami da 'yan gwagwarmayar adawa na iran da suka yi gudun hijira suka shirya a babban birnin na faransa Samun asiri da laifi shine karan farko da aka yanke wa wani jami'in Iran hukunci a kan ta'addanci a kasashen tarayyar Turai tun bayan juyin juya halin shekarar 1979 da aka yi a Iran. Kuma hakan na zuwa ne yayin da shugaba Joe Biden ke duba yiwuwar sake mai da Amurka a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 da kuma ɗage takunkumin da tsohon shugaba Donald Trump ya sanya wa Iran ɗan. 'Yan sandan Malawi sun ce sabbin hare-haren da aka kai kan zabiyoyi sun yi sanadiyar kisan mutum ɗaya wata yarinya kuma na cikin yanayin firgita. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Malawi ya yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta magance dalilin da ke haddasa waɗannan hare-haren da suka yi sanadiyar kisan zabiyoyi fiye da 170 cikin shekara bakwai. 'Yan sanda sun ce an kai wa mutum biyu hari a cikin mako guda a kudancin Malawi. Na baya-baya shine harin da aka kai akan wata yarinya zabaya 'yar shekara sha biyu a gundumar Macinga wadda ta tsira da kyar daga wasu mutum biyu da suka so su sace ta a daren ranar Talata bayan da suka afka ɗakinta. 'Yan sanda sun ce mutanen da ba a san ko su waye ba sun tsere bayan da mahaifiyar yarinyar ta yi ihun neman taimako. Wannan kuma na zuwa ne kwanaki uku bayan da 'yan sanda a gundumar mungoci suka kama mutane uku da ke da alaka da kisan wani mutum dan shekara 26 mai suna sai da Futon Dayton wanda ya ɓace ranar 27 ga watan Janairu. Madalla a jamhuriyar Nijar jiya alhamis hudu ga watan fabrairu shugaban kasar Nijar isu muhammadu ya jagoranci bikin bude wata makarantar horar da manya da ƙananan hafsoshin soja da nufin karfafa gwiwa ga rundunar mayakan kasar a wani lokaci da ake ta fama da kalubalen tsaro wakilin muryar amurka a yamai sallah mummuna barma ya aiko mana da ƙarin bayani L'inauguration de cette école s'inscrit dans long à Babban kwamandan sashen kula da horar da askarawan Nijar a rundunar mayakan kasar Latana Kanal Bello albulasan kenan lokacin da yake bayani a yayin bikin buɗe makarantar horar da hafsoshin soja ta birnin Yamai. La'akari da bukatar ƙara yawan hafsoshin soja manya da ƙanana a wannan lokaci da ake fuskantar karancin guraben karatu a makarantun ƙasashen waje da ke horar da hafsoshin soja ne ya sa shugabannin rundunar mayakan Nijar bullo da shawarar buɗe irin wannan makaranta da nufin ƙara wa dakarun ƙasar dubaru da hikimomin aikin tsaro a wannan lokaci na fama da ƙungiyoyin ta'addanci. A ƙarƙashin wannan sabon tsari, hafsoshin sojan Nijar za su ɗauki dukkan horon da ake bukata a nan cikin gida, saɓanin yadda a can baya sukan safa da marwa tsakanin ƙasar da ƙasashen ƙetare, in ji ministan tsaron ƙasa Farfesa Isu Katambe. Ba mu son kowace shekara sai a ce sai mun tafi kasashen waje ko kasashe masu hannu da shuni su kama muna don mu ba mutanen mu ilimi abin da yasa kenan muka yi wannan lakwal kenan nan gaba ba sai mun tafi kasashen waje ba don mu ba sojin mu ilimi duk ilimin da aka iya ba soji cikin duniya muna iya ba shi ne shugaban kasar nijar isu muhammadu da ke jawabi a yayin wannan biki ya ce makarantar za ta ba da damar cike gibin da aka yi fama da shi a shekarun baya game da tsarin horon hafsoshin soja cette école euh, vient combler un vide et désormais notre pays est doté de tous les maillons a ranar 23 ga watan disamban 2020 ne gwamnatin nijar ta kudiri niyyar kafa makarantar horar da hafsoshin soja manya da ƙanana a ci gaba da ɗaukar matakan inganta aikin soja a ƙasar mai fama da hare-haren 'yan ta'adda sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Wadalla a gaida sala mummuna barma To a kokarin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane akan manyan tituna, gwamnatin jihar Borno ta ɗauki nauyin sake shimfiɗa wata hanya da ta tashi daga Maiduguri zuwa garin Bama har zuwa banki da ma wasu makwabtan ƙasashen Afirka. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. a kokarin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane da ake a kan manyan tituna gwamnatin jihar borno ta dauki nauyin sake shimfiɗa wasu hanya da tashi daga garin maiduguri zuwa garin bama da ta dangana da wasu kasashen afirka gwamnatin jihar borno professor babagan umar zulum ya ce wannan hanya na gwamnatin tarayya ne amma gwamnatinsa za ta sake shimfiɗa wannan hanyar don magance matsalar tsaro taimaka mabiya waɗannan hanyoyi wannan hanyar ce da aka shimfiɗa tun Alif da sittin hudu. tana tazarar kilomita 65 ne daga garin maiduguri an kuma yanke kwanaki 915 a matsayin ranar da ake sa ran za a kammala sake shimfiɗa wannan hanyar gwamnan jihar borno professor babagan umar zulum ya ce an da keɓe naira biliyan biyar ne na soma wannan aiki da gargashin ma'aikatar mcrp kowa ya san inganci wannan hanya don saboda wannan hanya zai je banki za a bude banki mutane su fara kasuwancinsu mutanen cameroon da nigeria duka su amfana da wannan hanya honorable mustapha gubiode shi ne kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine na tsugunar da jama'a wanda ya bayyana mahimmancin aikin hanya kamar haka wannan hanya babban hanya ne wanda ya kai daga maiduguri har zuwa central africa da sudan da kemar da wasu kasashen afirka wannan hanya dama babban hanya ne da aka yi shi tun shekaru da ya wuce kuma yana neman jara sosai da nan allah yau ne lokacin sa za a fara hanya idan allah ya gama wannan hanya ai karfin insecurity ma zai rogu kuma bayan haka zirga-zirga sakamakon wannan kasashen zai karu to in zirga-zirga ana zirga-zirga samun kudaden shiga ma zai karu haka zalika gwamnatin jihar borno ta ce za ta haɗa kai da jami'an sojan najeriya na sake gyaran hanyar tashi daga garin maiduguri zuwa dambuwa wanda aka daɗe ba abinta sakamakon matsalar rigingimun 'ya'yan kungiyar boko haram gama abin da kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na jihar borno kwazarul babakur abu da tauke cewa to wannan hanya din su e, ma'aikatan ayyuka da ke cikin jihar borno tare da hajjin yiwa da jami'an tsaro za su yi gwamnatin jihar borno ta kuma soke kungiyar wata hanya da ta bara tun shekaru tara da suka gabata wadda ta ce yanzu haka ta wuce kashi talatin ba cikin ɗari na wannan aikin da aka biya wata kamfani da ake kira hijab har ma aka nemi kamfanin ta dawo da wasu kuɗaɗe dai abinda kwamishinan ayyuka na jihar Aceh ke neman sale ke cewa game da kwangilar aikin. Bayar tun shekara dubu biyu da goma sha biyu. Yau kamar misali shekara tara kenan wanda za a yi ya kai kilomita kusan ashirin a cikin garin Maiduguri. To an ba da wannan kwangila tun shekara dubu biyu da goma sha biyu da na faɗa a kan za a kare ta a cikin shekara biyu wato sati ashirin da hudu. Har a yau da muke magana aikin nan bai kai kashi hamsin ba. Kontrakta ya yi kawai kashi talatin da ɗan kai kaɗan kuma an ba shi ɗimbin kuɗi mai yawa yanzu a haka da za mu tsayar da kwangilan an yi lissafi ya kamata zai mai da kuɗi ma gwamnati fiye da miliyan ɗari shida. to zuwa za ku yi da wannan aiki ko za ku yi da kanku ko kuma za ku ba da shi ne kai tsaye ga wani ɗan kwangila. ba zai yi kyau a ce an kwace daga wani ɗan kwangila a sake ba da kwangila ba initial kwangilan an ba da kan biliyan shida da ɗari dubu da miliyan ɗari bakwai. rashin kyakkyawan hanyoyi yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ake fuskanta a jihar borno musamman ma ga manyan hanyoyi hanyoyi da suka hada jiha da jiha da kuma ƙasa da ƙasa da miyagu kan yi amfani da shi wajen farma matafiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirin na duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta ayyana tsare shugabannin fararen hula da sojojin Myanmar masu kai a matsayin juyin mulki. lamarin da yasa ta ce ta fara yin nazari kan tallafin da take ba kasar wacce ake kira bamu a hukumance hakan na faruwa ne kuma yayin da amurka ta yi allah wadai da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi da wata kotu a rashi ta yankewa shugaban 'yan adawar kasar alex na navalny yau kan waɗannan batutuwan shirin na duniyar amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo tsare shugabannin fararen hula da mambobin majalisar dokoki da sojojin myanmar suka yi ya janyo kakkausar suka musamman daga amurka inda ma'aikatar kokin wajen ƙasar take duba matakin da za ta ɗauka a hukumance net price shine kakakinta ya ce bayan nazari da muka yi kan hujjojin da ke a bayyane mun auna matakin da sojojin bama suka ɗauka a ranar 1 ga watan fabrairu kawar da zababbiyar gwamnati juyin mulki ne. doka kakin ya kuma faɗa wa manema labarai cewa ayyana wannan mataki da sojojin Myanmar suka ɗauka a matsayin juyin mulki ya sa Amurka za ta sake auna tallafin dala miliyan 135 da take ba kasar. Ko da yake kaɗan daga cikin waɗannan kuɗaɗe ne suke shiga lalitar gwamnati. Amma hakan ba zai shafi tallafin da ake ba 'yan kabilar Rohingya marasa rinjaye da ke kasar ba. su dai dakarun kasar ta miyamma sun ki amincewa ne da sakamakon zaben da aka yi a watan nuwamba wanda jam'iyya mai mulki ta national league for democracy ko nld ta lashe suna masu cewa an tafka magudi hakan yasa suka karbe mulki suka kuma ayyana dokar ta ɓaci har na tsawon shekara guda amma a nan amurka shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan kasar mitch mcconnell ya yaba da matakin da shugaba biden ya ɗauka na tuntuɓar su kan batun na miyamma. yana mai cewa dole kasar ta yi zaɓi cikin abu biyu sanata mcconnell kenan yake cewa ya rage ga ƙasar ta miyamma ta yi zaɓi tsakanin tafiya da zamani demokuraɗiyya da samun hanyoyin yin hulɗoɗin kasuwanci da sauran ƙasashen duniya ko kuma ta zaɓi zama ƙasa da ke gudana ƙarƙashin rashawa mai mulkin kama karya wacce za ta riƙa zama 'yar amshin shatar china of the People's Republic of China. To ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi ga sojojin ƙasar ta Myanmar inda ta ce akwai buƙatar manyan sojojin ƙasar su yi la'akari da abin da ka iya biyu baya. Tom Andrews shi ne wakili na musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa kan rikicin siyasar na Myanmar. But what's important is that these sanctions have some Ya ce abu muhim a nan shine waɗannan takunkumi za su yi tasiri. Za a saka su ne akan manyan sojojin ƙasar. hakan zai fito karara ya nuna musu cewa akwai sakamakon da zai biyo bayan matakin da suka dauka to kungiyoyin fararen hula dai sun yi zargin cewa dukkan manyan sojojin kasar ta miyamma da suka kama shugabannin fararen hular kasar suka kuma dakile duk wani buri su ne suka jagoranci cin zarafin da aka yi wa 'yan kabilar rohingya da sauran tsirarin alamomi da ke kasar wannan kenan to a gefe guda kuma amurka ta yi allah wade da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi da wata kotu a rasha ta yanke wa shugaban yan adawar kasar na navalny ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tana nazari kan irin matakin da za ta ɗauka kan wannan lamari net price wanda shine kakakinta ya ce suna bibiyar al'amuran da ke faruwa Um, we are going to look very carefully uh, at the deteriorating human rights uh, situation in Russia. Ya ce za mu sa ido da kyau don duba yadda matsalar take hakkin bil'adama ke karuwa a Rasha, musamman kan abin da ya faru da Navalny, da yadda aka tsare ɗimbin mutanen da suka fita yin zanga-zanga bayan da aka tsare shi. za mu duba duk waɗannan batutuwa uh, wajen yanke shawarar matakin da za mu ɗauka. To shi dai Navalny an rage mai wata goma cikin hukuncin da aka yanke masa saboda ya riga ya yi su yayin da aka yi masa wani ɗaurin talala. Kotun dai ta same shi ne da laifin karya ka'idar hukuncin je ka gyara halinka da aka yanke masa yayin da yake jinya a Jamus bayan wani harin guba da aka kai masa wanda yake zargin hukumar Rasha da hannu. zargin da suke musantawa. masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin cindy sen da ta shirya wannan rahoto sai julie da gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya madalla a gaida mahmud lalo Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Nasiba matar Rilwanu Ibrahim London Wuba tare da Samira Iya Abbas daga jihar Adamawa inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hambarar da gwamnatin Myanmar ƙarƙashin jagorancin Aung San Suu Kyi da sojoji suka yi bai zo mana da mamaki ba domin masu iya magana na cewa abin da ka shuka shi za ka girba to sai sako na gaba kuma shi ma dai na haɗin gwiwa ne daga alhaji abubakar jibrin dan gusau tare da babba haruna bajuga su kuma cewa suka yi assalamu alaikum voa hausa mu yi farin cikin kama ɗimbin hodar koken da jami'an tsaro na shiga da ficen najeriya suka yi muna fatan allah ya ƙara dafa musu wajen bankaɗo duk masu nau'ukan haramtattun ababe muna fata allah ya ƙara dafa musu wajen bankaɗo duk masu nau'ukan haramtattun ababe da suke cutar da al'ummar ƙasa sai kuma mun sake samun saƙon haɗin gwiwa wanda kuma ya fito ne daga wato aminu adamu malam madori da radio dafa dinari da ma umar baban yaya sabon gida dukkansu a jihar jigawa su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar amurka hakika a rahoton da kungiyar transparency international rahoton da kungiyar transparency international mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta fitar a kan mu najeriya bai zo muna da mamaki ba duba da yadda cin hanci yake nima ya zama tamkar iskar shaƙa a ƙasar mu amma kullum gwamnati tana ikirarin yaƙi da cin hanci a kafafen sadarwa yanzu kuma sai saƙo na ƙarshe wanda muka samu daga musamman shi ta mahuta shi kuma cewa ya yi hakika abinda ya koro era daga rami ya faɗa wuta to tabbaci haƙiƙa ya fi wutar zafi hangen dala ba shiga birni ba wannan shine abinda wasu afirka ke yi wa nahiyar ture kuma ba su san cewa hanyar ba ta bullewa ba domin babu abin da ya fi gida daɗi. To ma adalla mun kuma gode da saƙonin naku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To ga muryar ta dawo yanzu kuma da labarai amma fa a takaici. Kokarin shugaba Joe Biden na zartar da kudurin ba da tallafin coronavirus na dala tiriliyan 1.9 ya yi nasara a safiyar yau Juma'a yayin da 'yan majalisar dattawan kasar suka amince da kasafin kudin da kyar abinda zai ba 'yan Democrat damar zartar da kudurin a majalisar dokokin kasar a 'yan makonnin da ke tafi ko da goyon bayan 'yan Republican ko babu. Shugaba Joe Biden ya kai ziyara a ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis ya kuma jaddada kudurinsa kan manufofin harkokin wajen kasar inda ya bada umarnin a kawo karshen taimakon sojan da Amurka ke badawa a Yemen da kuma mai da komai ta fuskar diflomasiyya. Da safiyar yau Juma'a, cibiyar samar da bayanan annoba coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 104 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya, an kuma samu mace-mace miliyan 2.2. Thomas sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya sai mun haɗu a shirin na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.